يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan yini kuma mai albarka wanda yake yinin farko a wannan wata mai albarka watan Ramadan na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku aka ce wai shekara kwana yau ga shi Allah ya sake dawowa da mu kaman jiya muka gama wancan tafsiri na bara yanzu Allah maɗaukakin sarki ya sake nuna mana na bana kuma wannan ba wayonmu ba ne ba iyawanmu ba ne ba dabaranmu ba ne amincewa ne da kuma ganin dama na Allah maɗaukakin sarki akwai waɗanda sun ga azumin bara ba su gana bana ba ba kuma burinsu ba ne su tafi su bar mu suna son zama da mu mu ma muna son zama da su amma Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da su sai dai ba ma baƙin cikin rabuwa da su domin mun san inda suka je sun je wurin wanda ya fi mu son su ne shine Allah maɗaukakin sarki a nan wurin dai ba za mu taba manta da malam samaila ba kowa in ya tuna bawan allah nan sai ya ji a jikinsa bara an yi tafsiri da shi an kammala da shi lafiya bana kuma gashi mun zauna za mu fara babu shi mu ma wata ran haka kuma za a zauna babu wannan iko ne na Allah da kuma nuna cewa addinin Allah yana ci gaba dan ɗaya daga cikin mu baya nan baya nufin da'awa da addinin zai tsaya akwai waɗanda za su ci gaba yau malam sama'ila baya nan ga shi za a ci gaba da yi mu ma fatan mu wata ran ba mu nan ya zama akwai waɗanda za su ci gaba da yi su ma fi mu haka dama shine ci gaban ai dan haka kaga da ikon Allah malam Samaila bai yi mutuwan banza ba ko shedin kirki da ake samu a kansa ya nuna cewa mutumin kirki ne sannan kuma da ya zanto ɗaya daga cikin jagorori kuma ƙashin baya na wannan tafsiri kuma kowa ya sani shine dama in an zo tara abubuwan da suka shafi marayu kowa zai ji dai malam samai da za a kira kullum in ya zo zai ce ga wane ya kawo kaza ga wane ya kawo kaza to Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa Allah kai haske kabarinsa Allah maɗaukakin sarki ya sa abin da ya tarar a can ya fi abin da ya bari a nan. Iyalai da ya bari muna addu'a da kuma fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa su gaje shi har su ɗara sama da abin da yake yi na ƙwazo. ‘Yan uwansa, aminansa, abokan arzikinsa da kuma limamin masallaci da shugaban tafiya gaba ɗaya. da 'yan uwa da muke tare gaba ɗaya muna sake wa junanmu ta'aziyya na wannan rashi da muka yi bayan shi na san akwai waɗanda muka rasa su da yawa ko ba mu kira sunayensu ba Allah maɗaukakin sarki ya san sunayensu muna dai addu'a Allah jikan kowa duk wani daga cikinmu da ɗan uwansa ya rasu iyaye ko ‘ya'ya ko ‘yan uwa muna musu addu'a Allah ya ji kansu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu malamanmu da suka rasu daga bara zuwa bana su ma dai muna musu addu'a Allah ji kansu Allah ya gafarta musu ba za mu manta a ƙarshe-ƙarshe da rasuwan babban wannan malami na Kano Dr. Ahmad Ibrahim Bamba da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwarsa a watannin baya ba Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa Allah haskaka makwancinsa to yau gashi mun dawo za mu ɗaura daga inda muka tsaya amma na san ba a manta inda muka tsaya ba aiko in nuna ne abu albani na muka tsaya ala yi kara ba su fata ina muka tsaya ne bara dole ka manta an goni bara mun tsaya karshen suratu yunus ina ga dama an gama tamadan an rufe shi kenan sai a je a rufe in an zo shekara mai zuwa an manta ina aka tsaya Allah za da lada ba mu karanta yunus ba? karshen toba ne muka yi za mu tashi a yunus to nima na samu abin nan ke ma na ambanta. alama ne sha Allah zan riga wani na'am to kamar yadda aka saba duk shekara in mun zo muna da asusu na abin da ya shafi tallafa wa marayu din to ya kamata kullum abubuwa a rika gani yana ci gaba ne ba yana ci baya ba Yan duniya a shirmansu da sharholiyan duniyancinsu kullum suna ƙoƙarin fito da sabbin abubuwa ne to ashe abubuwan addini waɗanda suke da manufofi kyawawa su ma su ne ya fi kamata ga kullum gaba suke ƙarawa idan a bara mun samu mun taimaka marayu misali a ce guda ashirin bana ya kamata a ce arba'in don me yasa marayun da aka tallafa musu shekara da ya gabata bana waɗannan marayun sun ginu za su iya tallafa ma wasu ne ko kuma madadin haka an samu ƙarin marayu ne in ka zuwa za ga an samu ƙarin marayu ne ai wasu rasu sun sake barin 'ya'ya kaga kenan me haɗe akan na bara kenan idan na bara duk marayan da yake garin nan ya samu yanzu an samu ƙarin marayu to tallafinmu da taimakonmu lallai lallai yana buƙatan a ƙara a nan shi ninki ba ninki domin dama ko da marayu ba su ƙaru ba ya kamata tallafa musu da agaji za musu ya ƙaru in bara kowane mara ya samu kayan sallah bana sai a ce hadda takalmin sallah da hulan sallah da glass na sallah da agogon sallah to kuma da nama da shinkafan sallah eh to ka ba shi kayan sallah ya fito yana hamma duk wanda ya gani zai ci wannan da gatan shi ba ta an ba shi abinci ba to kaga a ce yadda aka ba shi kayan ya kamata a yi tunanin to shinkafan sallan shi ba sai a yi tunanin to ya za a yi haɗa kuɗi a yanka musu rago ko saniya ran da za a raba sai a ce to ga shinkafa kowa mudu ɗaya ga nama ko da ƙaramin leda ne kowa ya je ya dafa ya san shi ma ana yin sallah da shi kuma mu rika jin waɗannan marayun a matsayin ƴaƴanmu ne wajibinmu ne mu yi musu wannan tallafi din ba wai lalle sai a azumi ba wato shi watan azumi wata ne wanda yana bude kofofi na haɗin kan al'umma da kuma tausaya ma juna to madadin wannan sai a ce to tunda akwai wannan tunani ya za a yi a tallafa ma miskinai musamman marayu irin waɗannan to nan gaba bara mun fara irin magana ya kamata an yi wannan tallafi kowa ya samu kayan sallah sai kuma a yi tunani ya za a tallafa bayan sallah a ci gaba da kulawa da marayu sai a ce misali a abin da aka samu na marayu za a iya ɗaukan yara biyu ko uku kwamitin masallaci ta ɗauki nauyin makarantansu da wannan tallafi da aka samu sai a je a biya musu kuɗin shekara a yi musu uniform a siya musu takardu da biro a masallacin sai a ware 'yan kwamiti waɗanda bayan sati ɗaya biyu za su rika zuwa makarantan suna bibiya yaran suna zuwa yaya performance ɗinsu yake a karatu ko tun da marayu ba a kula da karatunsu ne e an gaba zuwa sai a je gidan da suke rayuwa me yasa yaran nan ba sa zuwa makaranta ne sai a ji matsalolin a zo a san yadda za a yi kaga wannan ya nuna ana tallafawa marayu kenan shi kuma tallafawa marayu yana karkade hau da bala'i yana ɗauke matsaloli yana ɗauke damuwa da cututtuka iri-iri to waɗannan abubuwan suna nuna mana cewa lalle ne mu ƙara zage dantse domin mu bawa marayu tallafi da tun daga yau ɗin nan asusun tallafawa marayu ta riga ta buɗe, kuma wani abun ban sha'awa da aka yi a bara sai da namu ɗin ya zama ya bambanta da sauran wurare da ake tallafawa marayu domin mu namu ya zanto ba yadi kaɗai aka ba maraya ba yadi ne kuma an ɗinka, har ma da takalman sallah har ma ya rage aka ba miskine waɗanda masu ƙaramin ƙarfi ne gajiyayyu su ma aka tallafa musu kaga abun yayi albarka to wannan yana nuna mana cewa yadda aka taso da ƙwazo to da ikon Allah ƙwazon namu zai ƙara yawa kuma wannan ƙofan yadda zai zanto a buɗe a nan an riga an buɗe asusu to ga limami ga shugaba za su ba da account number na masallaci sai mu sake waɗanda suke bibiyan mu a online tun daga wannan ƙasa da sauran ƙasashen duniya duk wanda yake kallon mu ƙofan taimakon marayu ƙofa a buɗe yake za a zo a ba da account number ko ina mutum yake zai iya ba da tallafinsa ya turo ta account number mu mishi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ninka mishi abin da ya bayar. Allah ya buɗa masa Allah ya sanya alkhairi Allah ya sanya albarka amma daga yanzu ƙofa ta riga ta zanto a buɗe waɗanda za saurare mu daga nesa za a zo a ba da account number daga baya in suna da iko na tallafawa sai su turo tallafinsu a wannan wuri don haka ga imam anan ba mu sani ba wane ne kuma zai zama jagora na tattara waɗannan abubuwa na marayu tun da yanzu ba ma tare da malam Ismail Allah ji kansa Allah ya masa rahama. Na'am, to za a zauna a kai in ji imam insha Allah, za a zo a ji bayani daga baya, amma daga yanzu musa a jikinmu ƙofa a buɗe yake insha Allahu. bara mun tsaya ƙarshen suratu tauba yau za mu tashi farkon suratu yunus insha Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن هذا لساحر مبين A'a, wannan shine suratu yunus ɗaya daga cikin surorin alkur'ani mai girma wannan sura makkiya ce wato an saukar da ita kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hijira daga makka ya koma madina ayoyin wannan sura ayoyi ɗari da tara ne ko ɗari da goma a bisa bambancin ruwayoyi na alkur'ani an kira wannan sura da suratu yunus saboda sura ce wacce ta kaɗaita da kawo mana labari da tarihin wani annabi daga cikin annabawan Allah shine annabi yunus alaihi salam wannan sura ta tattaro mana bayanai dangane da wannan annabi da kuma al'ummansa waɗanda suka yi imani da shi bayan ya ja su da nuna cewa akwai azaba da zai soko gare su in ba su yi imani ba wato suran yana ɗauke ne da wani labari shine annabi yunus alaihi salam lokacin da ya zo yana da'awa yayi ta wa'azi yayi ta wa'azi yayi ta wa'azi an samu ɗan ƙalilan da suka karbi da'awan amma in ba haka mafi yawanci ba su karbi da awan ba ran annabi yunus ya ɓaci ya ɓaci Di yadda zai kira su da hanyoyi na lalima hanyoyi na hikima duk za mu zo mu karanta a ciki amma na a jimillance nake kawo bayani ya bi duk yadda zai biya shiryar da su amma ina don a nuna maka kai mai wa'azi naka aikin isarwa ne amma aikin cewa abin ya karɓi a zuciya a wannan aikin Allah ne don haka ya yi ya yi ina dare ɗaya ya daga hannu ya roƙi Allah ya Allah tun da dai sun ƙi imani Allah ka saukar musu da azaba wanda zai birkake su gaba ɗaya a wayi gari babu su sun ji labarin wannan addu'an a daren ashe kowa ya yi wa kanshi karatun tanasu kowa ya yi wa kanshi kiyamun laili yadda aka yi mutanen annabi nu haka za a yi mana yadda aka yi mutanen adawa yadda aka yi mutanen samudawa yadda aka yi mutanen kaza mu ma haka za a yi mana sai suka ce kai kowa ɗakin shi dai sai ce ya Allah ba dai imani da kai ba to nayi ni dai kai a saukar da azaban nayi imani shikenan ba kafirci ba bautan gunki a ce wancan shi ma yayi haka wancan ma yayi haka shikenan kowa a daren yayi imani shi kuma annabi Yunus yana jira kafin a kira a salatun farko ya ji kwaran kwata ruwan duwatsu daga sama ya zo yana gawa mutane sai ji shi ya duba sama bai ga alama ba sai fara tsoro fa to in dai fa har ba a yi ruwan azaban nan ba za su yi yunusa ƙarya yake ba annabi ba ne ashe ƙarya yake mana inda da gaske ne da ya roki azaba da azaba sauko to yace bai ji wannan kunya to gara ya kama hanyar gudu sai ya kama hanya a tsakan daren kafin a kira a salatu sai ya shiga daji ya gudu su kuma ana kiran azuba duk suka taru kofan gidan annabi Yunus sun zo tuba akan sun miƙa wuya ya roƙa musu Allah sun dawo su yanzu musulunci za su yi sun zo ce kuma baya na kab mutanen garin gaba ɗaya al'umman shi ba a samu wanda ya ta zakka ba duk sun musulunta kakaf da shi ne annabi ɗaya. wanda duk mutanensa ba kafiri ko ƙwaya ɗaya. sun yi imani aka neme shi sama da kasa babu shi kuma da ya shiga daji sai ya samu bakin rafi ya zauna yana bacci wani kifi kawai sai kawo baki sai ya haɗe shi sai cikin kogin to shi ne za mu zo mu karanta tasbihin shi ne ya kwace shi a bakin kifin kifin ya zo ya amar da shi yadda suka ce ai mun zo neman ka ka na shi kenan sai aka zauna lafiya to wannan suran ya tattara wannan labarin da aka kira suran musamman da cewa suratu yunus da aka babban malami alƙazi abubakar mahamudu gumi yake cewa abinda wannan sura yake ɗauke da shi wato irin abubuwan da za mu gani a cikin wannan sura shine na farko aljadalu haula masailul aqida wannan suran ta tattauna akan matsaloli na aƙida wani aƙida ne ingantacce da ya dace musulmi ya ƙudurta shi akan shine aƙidan da zai haɗu da Allah lafiya don haka wannan sura ta tabbatar da kaɗaituwan Allah maɗaukakin sarki ta hanyar uluhiyya wato ta hanyar cewa Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya a mulkinsa da komai nasa zai kawo mana dalilai akan haka sannan Allah maɗaukakin sarki yadda ya zama shine mahalicci shine ko mai jujjuya al'amura gaba ɗaya sannan wannan sura zai nuna mana tasiri da kuma abubuwa da suka shafi ƙudura na Allah da kuma irin rahama da tausayin da Allah maɗaukakin sarki yake da shi ga mu bayinsa sannan a cikin rayuwar duniya gaba ɗaya a zaman ka yau da gobe in ka dubi sama da ƙasa in ka dubi yadda ake rani ake damuna yadda kake ga nan jan ƙasa nan bakin ƙasa in ka dubi rayuwa gaba ɗaya ga ka dubi duniya zai sake tabbatar maka da cewa lalle Allah ɗaya ne sannan za ka sake tabbatar da girman Allah maɗaukakin sarki da wannan sura ya rusa hujjojin kafirai waɗanda suke haɗa wa Allah kishiya yadda Allah shi kadai ne sai ka ji wani ya haɗa wani da Allah a wajen bauta to wannan sura ya nuna shi Allah baya karɓan abokin tarayya dan dama ya faɗa cikin hadisi kudusi cewa ana aghna shuraka'i ani shirki ni na wadatu daga masu shirka su yi min shirka duk wanda ya tashi min ibada in ji Allah amma sai ya haɗa ni da wani wajen bautan Allah ce na bar ma wancan ni ba na maja shi Allah kawai za ka bauta min shi kadai shi kadai ne amma ka hada da wani to Allah barka da abin yayi gaba sannan wannan sura zai fuskantar da mu zuwa ga ayoyi da mu'ujizoji da abubuwan da za su nuna mana lalle Allah madaukakin sarki ɗaya ne sannan wannan sura zai nuna mana yadda tsarin Allah da tafarkin Allah yake wajen hallaka azzalumai da kuma ba da nasara da taimako ga muminai sannan wajen hallaka azzalumai da Allah yake yi duk yadda azzalumi ya kai girma duk yadda matsayin shi ya kai matsayi duk yadda karfin shi ya kai karfi watan wata rana sai Allah madaukakin sarki yayi daddaye da shi inna Allah la yumli lizzalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah yana daga kafa wa azzalimi amma rana ɗaya fan Allah ya danko shi to ba wanda ya sai kwace shi a hannun Allah sannan kuma Di yadda azzalumai suka kai da samun nasara a doron ƙasa Di yadda muminai da al'umman musulmai suka kai kullun su ne cikin rauni da miyasu su ana halaka su ana kashe su ana kaza su yi haƙuri duk jaraba wanda suka tsinci kansu a ciki su rike wannan addinin kyam kar su yadda su bar addini watan wata rana za a wayi gari su ne a sama amma kar a kauce hanya babban abu Allah ya ce wa in tasbiru in dai kuka yi haƙuri to watan wata rana za a yi nasara amma in ka ci da zuci to za wahala kuma abin da kake nema ba za ka samu ba sahabbai wata rana suka haɗu suka yi gayya suka zo suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana kwance a ƙarƙashin inuwan ka'aba suka tashi manzon Allah irin bayan la'asar ne suka ce ya rasulallah ka dobi halin da muke ciki duk inda ka ji an yi kisa mu aka kashe in an ƙona gari garinmu aka ƙona in an yi kaza mu aka taɓa ala tan surlana wai ba za ka roƙa mana Allah saukar mana da tallafi da agaji ba ba za ka yi mana izini mu ma mu je mu yi jihadi mu fara kashe su ba annabi ya ce la a isbiru ku yi haƙuri ku yi haƙuri ya ce lokaci yana zuwa ɗaukakan zai dawo hannunku amma in kuka ƙi haƙuri kuka ce da ƙarfin tuwonku ko za ku samar wa kanku nasara Allah zai bar ku da dabaranku daga ƙarshe kuma za ku ce ji hannunku da yatsa ku ce ashe da ba musamman yi haka ba yadda Allah ce a yi haƙurin haka manzon Allah rika nunawa a yi haƙuri inna nasurullahi ƙarif nasaran Allah yana kusa amma in ka ci da zuci to babu yadda za a yi ka samu nasaran abin da kake nema ka dubi boko haram wannan rashin hakuri da gajen hakuri ya addabe su tun da wai kafirai suna danna musulmai mu fito mu nema wa kanmu izza kaga kenan me ba za mu yi hakuri Allah samar mana izzan ba mu je da mu sai Allah kawai sai sai jan yanu sai fara kallo yanzu wani izza suka samar wa musulunci in ba rauni ba rauni aka samar wa musulunci ba izza ba ne da aka ashe izza shine musulmi ya yi haƙuri da aka kai babban abu ma musulunci da Allah ya ce ka bi ka riƙe shi sau da ƙafan ne tukuna yadda manzon Allah ya zo maka da sunna ka riƙe shi sau da ƙafa tukuna ka je tukuna ka riƙe addinin ƙyam tukuna a cikin addinin za a nuna maka ga hanyoyin nasara ga hanyoyin tamkini in ka zo waɗannan hanyoyin sai a samu galaba a samu nasara haka manzan Allah ya yi ya samu wannan nasara da ka ji yadda kai ga rauni Allah ya ce wa antumul a'launa gaba gaba musulmai ku ne a sama in kuntum mu'minina amma fa in kun dage kuna nan akan imanin ba ku canza ba kenan me Sharaɗin ya zama ba canji yadda kake kai musulmi to falata mutunna ne illa wa antum muslimuna kawai kar ka sake mutuwa ya zo maka ba akan musulunci kake ba duk juyin duniya karka ka yadda a wayi gari ba ka musulmi daga ran da ka bar musulunci to ka tashi a aiki to in kana kan musulunci in kana nan akan imani to in ka mutu akai kayi galaba in ma mutuwa bai zo maka ba lokacin da dujjal zai bayyana to kuna cikin waɗanda za su yi galaba akan dujjal Don annabi ya irga wasu mutane waɗanda suna nan akan imani da musulunci na gaskiya ba za su taba canzawa ba suna nan akan ta ce har al'amarin Allah ya bayyana shine har har mahadi zo? kafin zuwan mahadi kuma akwai zuwan dujjal dujjal zai zo duk yadda zai da su ba zai iya galaba a kansu ba kenan menene sharadin farko kafin hakuri shine rike musulunci din sau da kafa ba gudu ba ja da baya sannan kuma wannan sura zai dauko mana wa'azozi dangane da tarihin al'ummu da suka shuɗe a bayanmu, kamar labarin annabi Nuhu da mutanensa, annabi Musa da mutanensa da fir'auna kai, da kuma labarin annabin Allah Yunus za a ka mana labaran nan ne fa ba don kaɗai mu ji daɗin labaran ba a za a ba mu labaran ne domin mu ɗauki wa'azozi a kai sannan a ƙarshe suran zai rufe mana da wani al'amari mai girma Shi ne umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yayi mana na cewa mu rike shari'an Allah kyam sannan mu yi haƙuri A kan duk wani cuta da cutarwa da za mu tsinci kanmu da shi a cikin riko da tafarkin Allah mu yi haƙuri kar ya samu bar tafarkin idan muka rike wannan lalle za mu samu nasara a cikin al'amuranmu wannan shine kaɗan daga cikin abin da wannan sura ya tattara Allah maɗaukakin sarki ya buɗe suran da cewa alif lam alif lam wannan dai mun sha bayani a kai, su ake kira huruful muqatta'a ko kuma al-huruful muqatta'a wato harufa waɗanda suke gutsararru kowanne shi ba zai baka ma'ana ba yanzu anan harafi uku ne kawai alifun lamun ra'un kaga harufa ne waɗanda muqatta'ai ne a gutsire suke kowanne shi kadai ba zai baka ma'ana ba sannan da ka hada su a wuri ɗaya ba ma'ana alif lam ra ba shi da ma'ana duk da an samu waɗanda sun yi ta ƙoƙarin fito da ma'anansa wasu ce ai sunan Allah ne wasu ce ai sunan manzan Allah ne wasu ce sunan alƙur'ani ne duk ba wannan ba manzan Allah shi aka fara saukarwa alƙur'ani kuma har aka gama saukar mishi alƙur'ani ba a taba jin wani aya da ya fassara ba ba a taba jin manzan Allah fassara ba kuma babu wani sura babu wani aya a alkur'ani sai da manzan Allah ya karantar da sahabbansa tafsirin su gaba daya amma ba a samu fassaran alif lam alif lam ra sad nun a duk ba a taba jin manzon Allah ya fassara ba kenan me a bar yadda ba a fassara ba a bar ilimin wannan al'amarin yana hannun Allah madaukakin sarki da ka shek abubakar mahamudu gumi duk lokacin da ya ci da irin ayoyin nan sai ga ya ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalim Allah shi kadai yafi sanin me yake nufi da abinsa amma babban abu da zuwa da irin waɗannan huruful muqatta'a daga cikin abin da yake nunawa shine nuna cewa alqur'ani almu'jizun bi nafsihi ne wato shi alqur'ani miracle ne wato gagara ba daune ya gagari kowa ya fi ƙarfin kowa don haka alkur'ani da larabci ne idan laraba kuna iya dukan ƙirjinku ku ce alkur'ani kuma ba yarenmu ba ne mu a nuna mana alkur'ani to yarenku ne to ga wani abin da an kada yarenku ku fassara in kun isa ba san Larabin da ya iya fassarawa ba amma kuma suna nuna izzafa alƙur'ani ai yarensu ne manzan Allah yarensu ne sai aka aiso a larabci na abin da za a nuna musu to musamman ƙuraishawa to ga manyan ƙuraishawa su abu jahil su mughira eh, su walidu da makamantansu ana saukar da duk wani asirce ga fassaran to ga alif lami in kun isa ku fassara sun haɗa kansu duk larabawan duniya sun gagara samun ma'anan to an kawo wannan ne kawai a barka a nuna maka alkur'ani ya gagari kowa to larabawa an ba su assignment su kama nan sun gagara to kai da kake ba fulatani ko ba barbare ko bura ko inyamuri ko tibi za ka fara daga hannu ka ce a bamu? Eh, kaga ba bakin magana masu yaren masu gagara to a nuna maka alƙur'ani gagarabadan gagararru ne ya fi ƙarfin kowa kawai to alƙur'ani kenan don haka yake cewa alif lamim sai Allah ce tilka ayatul kitab wancaninka tilka nan ismul ishara ne wanda malamai sun yi maganganu a kansa wani lokaci yana nufin abun da yake nesa wasu lokacin sai ana amfani da shi ga abin da yake kusa wato akwai zalika akwai tilka zalika ma wancan ne amma tilka wancan wancan na nesa wani lokaci kuma a zo maka da tilka ana nufin wannan yanzu tilka ayatul kitab ayoyin alkur'ani ake so a maka magana akai to amma ayoyin alkur'ani ai qur'anin ne a hannunka to an ka fassara tilka din nan da haza wannan kana nufin haza ayatul kitabi wannan ayoyin qur'ani da yake hannuna ka ka fassara shi da na kusa ya dauka dan me ai ga qur'ani a hannunka in ka fassara shi da wancan to dama alqur'ani daga ina ake kawo shi yana can lauhil mahfuz to kana nufin tilka ayat wadannan ayoyi da suke ina da suke can lauhil mahfuz aha alhakim ayoyin cikinsa yana cike da hikimomi kuma muhkam ne za mu yi bayani a kai amma a takaice ayatul kitab yana nan kamar farkon suratul baqara da Allah ce alif lam sai ce mai zalikal kitabu to kaga zalikal kitabu na suratul baqara kana iya fassara shi da wannan alqur'ani kana iya fassara shi da wancan na lauhil mahfuz duk wanda ka fassara ayan da shi yayi to wannan ma haka tilka ayatul kitab wancaninka kaga kenan mai ayoyin cikin lauhil mahfuz in ka fassara da wannan kenan alqur'anin nan da yake hannunka ayoyin cikin wannan littafi na alqur'an shine alkitabu ayoyin alqur'ani yanzu wannan alkitab ne yake nufi alqur'an alqur'an yana da sunaye bayan ana kiran shi alqur'an ana kiransa da alkitab daga cikin dalilan da za su nuna maka alkitab sunan alkur'ani yanzu wannan sai ce ayatul kitab ya ce ayatul qur'ani ba ashe alkitabu ɗaya ne daga cikin sunayen alkur'ani da haka yace tilka ayatul kitab waɗannan ayoyi na cikin alkur'ani alhakim ayoyinsa muhkamai ne wato hukunce-hukuncensa a fili yake babu rikitarwa ko kaɗan shine irin hadisin da mun karanta a watannin bacin arba'una hadisinsa innal halala bayyin wa innal harama bayyin halal a bayyane ke a fili haram shi ma a bayyane ke a fili to da aka ce abu muskam wato abin da hukuncinsa a fili yake babu wani tangarda da mutum zai ce bai gane ba yanzu akwai wanda zai ce aya ne da Allah ce as-sariqu was-sariqatu faqta'u kuma. Ɓarawo da barauniya a yanke hannunsu wani zai iya zuwa ce ha ni fa ban gane me qur'ani yake nufi ba yanzu kawai don mutum ya sata kuma a yanka hannun shi zai iya cewa bai gane haka ba ya ce to wani laifi ne dan sata kawai ya zan wani wa'azin ɗan ƙwaya. Ɗan ƙwaya a geto yana yi wa ɗan uwansa dan kwaya nasiha duk sun bugu ne sai yake mishi nasiha ce kai ina ja maka kunne da ka yi sata ai ka rika duka ɗaukan abun wani amma ka rika yin sata ne haka sata ai ba mutunci ba ne ba girma ba ne da ka daina sata madadin satan ka rika ɗiba abun mutane kawai ai ya fi mutunci to kaga kaga wani wa'azi a nan eh wannan from ghetto ne authority from ghetto to shi ne, shi ayin ƙur'ani Allah yake cewa azzani ya tuwa zani fajibidu kulla wahidin minhuma mi'atu jalda mazinaci da mazinaci a kowa a mishi bulala ɗari wani zai zo ce ni ban gane hukuncin nan ba kawai don zina wanda ya faɗa haka sai da a ce ƙwaƙwalwan shi ne da matsala hukuncin a fili yake yanzu gashi yau mun fara azumin farilla Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam ya ku mu'minai an farlanta muku azumi to wani zai zai ce to azumi kuma gaskiya ni ban gane irin wannan ba fa sai zan kamar yadda wasu kafirai suke cewa ai musulunci ya daura wa musulmai yin azumi ne kurum don su ta shan wahala su galabaita haka kafirai suke gani da haka sun ga kada da azumi su fara tausayinka da haka akwai shekaran da kasan china wai musulmi in dai ya dau azumi to ayi dismiss din shi daga wurin aiki a kore shi da haka za ka zo wurin aiki breakfast a ma'aikatan za ka yi karfe goma sai ka maka ci ka sha da rana in ka sha ba a kwashi ake karya kana da azumi ka sha wai azumi yana jikkata ko a gagara tsayar da aiki mai kyau to kaga wannan tunanin kafiri kenan to amma Allah da ya shar'anta azumi akwai manufa me manufan ƙarshen sai ce la'allakum tattaquna za ku samu tsoron Allah to wani matsayi za ka samu a duniya matsayin da ya kuka zama mai tsoron Allah ne babu yanzu babu matsayin da ɗan adam zai iya samu ya kai matsayin annabta sai matsayin walitaka to zama wali kuma sharaɗi biyu ne allazina amanu wa kanu yattaquna imani na gaskiya da tsoron Allah na gaskiya to farko sai ka ce tsoron Allah ka kai din ma kai abun bauta ne ka gano tun farko ba imanin ba tsoron Allah da haka imani da tsoron Allah zai sa ka zama wali to in ka zama wali to duk abin da kake so shi Allah zai maka me kake so shi Allah zai maka jinka Allah ne jinka ganinka Allah ne ganinka takunka Allah ne takunka haka hadisi zo cikin arba'una hadisi hadisul wulaya malamai ke kiran hadisi hadisin walitaka tunzu wannan hadisin sai ya nuna maka ka zama waliyin Allah komai kake so Allah zai maka abu ba baka so shi kuma Allah ce dole sai an yi shine mutuwa Allah ce dan adam baya son mutuwa wa ana akrahu sa'atahu ni ko bana so ran shi ya baki ga mutuwa kuma la mahala sai an yace to anan ne Allah baya son taɓa mumini amma anan ya za a yi haƙuri da ka sai a zo ana ɗaukar ran mumini amma ana ba shi haƙuri ya ayyatu hannafsul mu'minna ya ke rai wacce take cikin natsuwa da jin Allah kaga ana nutsar da ita ya ke nutsatsiyar rai irji'i ila rabbiki ki je wurin ubangijinki mana rabiyatan ubangijinki ya yarda da ke ɗari bisa ɗari marbiya ke ma abin yarda ne a wurinsa ana rarrashin mumini ana zare ran ana zare ran ka karanta littafin kalimatun ala firashil maut na ashekh wahid abdussalam bali sai da ya ka kistoshin salihan bayi waɗanda sai ran da aka zo zare ran suke su ha dama mutuwan haka yake da daɗi ai da tuntuni mun roƙi Allah a ɗauke muka ta shan wahala a duniya yanzu me ka ke tsoron mutuwa akwai zafin fitar rai akwai zafin fitar rai akwai zafin karabu da matanka wani ya aura eh akwai wanda baya kan haka shi ya mutu wani ya aura amma matan wani ta rasu fa ya aura amma ba so shi kuma ya rasu wani ya aura kuma shi ma na wani ya ɗauka yau dole sai ya tafi to kaga mata da maza su a suka fi shi kenan to da ana mana kishi ya kan honorable to da ba magana to kaga suna da haƙuri fa to kaga Allah baya so ya ɗauki ran amma yaya al-Imam Ahmad ibn Hanbal an zo daukar ran sai ce dama ka fitar ran yake sai ga salihi bawan Allah sai ya rufe ka zo ga gawan shi kamar magana yake maka cike yake da haske da murmushi ka tambayi waɗanda suka ga malam Jafar kafin a sutunce shi kai fuskan yana haske yana murmushi kai ka ce magana fa yake maka akwai bayin Allah irin waɗannan waɗanda in sun mutu fuskan su yana nuna maka babban mutum mai daraja fa ya tafi to akwai irin wannan to wannan littafi na alqur'ani alhakim ko ka ce littafi ne mai cike da hikimomi kuma ka ɗauke shi haka ne wani littafi ne ke da cikin hikimomi irin alko'ani hikima da tsara zance da buga misalai kaga ya fita daidai wa daida in ba alkur'ani ba ka kawo wani littafin da ya fi na alkur'ani haka babu kawai alkur'ani sai zama shi kadai ne littafin da ba a yi irinsa ba in dai hikima ne to ya kare a alkur'ani kuma duk iya larabcinka duk iya larabcinka in ka dago alkur'ani zaka san da sauranka duk yadda ka goge a sanin adab da balaga in ka zo alkur'ani anan balaga take anan hikima yake anan ne kan kat yake daga za karanta tarihin malaman lugha da dama sun yi wani abu ya kawace wa sai su ma sun ga felin akwai matsala sai an dawo na alkur'ani Saga ga hikiman ya fito fili ba musulmi bane ne ba larabe ya larabci ya iya larabci yana tafiya sai ji wani alaran ma karanta alkur'ani ayan da Allah ke cewa as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima na kalan min Allah wallahu azizun zuntiqam ay sai shi kuma yace wallahu ghafurur rahim Allah yana magana ce barawo da barauniya a yanke hannayensu sakamakon mugun aikin da hannayensu suka yi kenan Allah yana da tsanani wajen ɗaukan fansa in aka yi ba daidai ba shi kuma da ya zo ƙarshen sai ce Allah mai yafiya ne mai jin kai kafiri da ya ce kai amma kai maganan wa kake karanta sai ce maganan Allah sai ce in dai wannan maganan Allah ne to Allah ba shi da hikima ya ce mu ka zaga su ya ci kwalan shi ya eh, kasa wani lokaci karun sai mu ce ƙarjin gaskiya sai ya ce mu ka taɓa sai ce mu tafi wurin sai da na'umar ka sai da na'umar da zafi ana zuwa ce ya zagi allah umar ya ce ya zagi allah ya ce ƙwarar ya ce allah ba shi da hikima sai umar ya ce a tsaya tsaya ya aka yi har ya faɗa ne haka ake hukunci kar ana zuwa ka da zafi ai wani ya yi kaza kawai sai ka hau duka da hukunci sai ku waye gari ku yi da dama akan abin da kuka aikata ka san wani kawai yanzu yana jin haushinka sai ya daura maka sharri haka kawai a Kano ana tafiya ana zagaye gari ana maulidi wani yana zaune a shagon shi ya kunna wa'azin malamin malamin sunna yana ji kurin wani da ya san angon ne yana jan. ya zagi shehi ya zagi shehi Za ka zo sai duka <laughs> dan kawai a kira shari to ga zan haka da haka sai na umar ce ya aka yi sai ta ah, ya karanta aya ne sai na ji ayan ba hikima a ciki umar ya ce karanta kai sai karanta sai na umar ya ce haba to ai dole ai gaskiya faɗa kai yanzu kai ka ɓata maganan Allah ka sa wancan ya zagi Allah ai in je ƙarshe ka ce Allah mai gafara mai jin ƙai ne tun farko da ta ce ɓarawo da ɓarauniyan ku yafe su amma an yanka hannunka sai aka ce Allah akwai yafiya ya ka yi laifi babanka ya aje kai maka bulala ashirin sai ka tashi wanda zai rarrashe sai ya ce kai babanku nan yana da yafiya wallahi eh babanka za ka dai harare shi haka to kaga za ka ji abin ya haide kai yanzu ka ji zafi ma amma in yace kai babanku dama aka ki ba daidai ba sai biki ya ji zai hmm. ka cin gaskiya ka yanzu ka ji bayani to sai na umar bai ya ce ai ga ayan yadda yake sai na umar ya ka gyara buɗe ƙur'ani aka buɗe sai karanta sai ce wallahu azizun zuntukan bana daga kafin ta haba yanzu fasahan ya fita yanzu na ji zancen hmm. kaga alkur'ani kenan babu littafin da yake dauke da fasaha da balaga kaman alkur'ani da haka shi yasa Allah ya ce tilka ayatul kitab kaga ayoyin nan na cikin alkur'ani ayoyi ne waɗanda suke hakim suna cike da hikimomi hukunce hukuncen su a fili yake babu rikitarwa in kaga inda ya rikitar maka kwakwalwanka ne bai kai ba ka je wurin malamai sai su nuna maka da haka sai ce akana linnasi ajaban wai yanzu zai kasance akwai wani abin al'ajabi da ban mamaki ga mutane an auhaina ila rajulin minhum kawai don mun yi wahayi zuwa ga wani mutum a cikinsu an anzirin nasa aka yi wa mutumin wahayi cewa ka gargadi mutane wa bashirin lazina amanu kuma ka yi albishir da bushara ga waɗanda suka yi imani bushara ne annalahum lahum qadama sidiqin lallai suna da tabbaci wato ƙaddamar sidiqin suna da magabata na gaskiya inda rabbihim a wurin ubangijinsu ƙalar kafiruna sai kafirai suka ce inna haza kun wannan mutumin la sahirun mubirun boka ne mabayyani Ƙarara matsafi ne ba annabi bane wai sakon anan shine akana linnasi yanzu kenan har zai zamo ga mutane wannan linnasin mutanen makka ne yanzu a kana din nan istifham ne tambaya ne matsayinsu daidai yake da hal shin istifham ne wato a kana linnasi hal ya konu linna? ai hal ya konu li ahli makka yanzu shin har ya kai ga mutanen makka amma wannan ana gaya mishi istifhamun inkari tambaya ne amma ana maka inkarin abin da kake ba daidai ba ne ai yanzu misali mahaifinka ya aike ka wane zai ka min kaza ka daɗe can ya so sai ga kana ta wasan mashin da gudu sai ce wane shine aikin da na sa ka? da aka zo ka ce to bari ka nemo amsa? kai ai ka san tambaya ne na nuna mai abin da kake yi ɗin ba daidai ba ne ga abin da kake yi shi aka sa ka kai shi ya kamata ka je kai to shi ne irin wannan tambaya a kana linnasi ajaban yanzu wai har mutanen makka wai su abin yana ba su mamaki an auhaina ila rajulin minhum dan mun yi wahayi kawai ga wani mutum a cikinsu shine waye annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kaga annabi dan ina ne dan makka ne a cikinsu aka haifi annabi a cikinsu ya taso sun ga yarantansa sun ga girmansa wai yanzu wai aka zo ana mishi wa shine wai abun da al'adari. yanzu wannan a haife shi a cikinmu ya zama annabi kai ina ka san ba ya ce ido wa kare na wai wanda na fi gani yau da kullum kuma haka ne wanda ka saba da shi sai ka rena shi wancan kuma da baka saba ganin shi baka fi ganin iman shi ƙarshe da za a kasa a faranti wannan da karenan kuma ya fi shi kima da daraja to galibi mutane suna da irin wannan tsabi'a din yanzu wani ya fi rena abun da yake hannunsa ya fi rena abun hannun wani yanzu wani za ka ga ko sana'a ba iya zama da sana'a ɗaya yana yin sana'a ne in ya je wani gari ya ga wani sana'a ya burge sai sai zai zo ya kawo a garinsu in ya ka garinsu. a garin ba a rayuwa da irin abu sai shekara ba tunci kwantai na. to kaga kasuwa ya rikice babu wanda yake ta'ammuli da irin wancan abun ana to shi ma irin wannan me yasa ya rena abun da yake da shi to tun da rena abun da yake da shi sai je yana kallon abun waje to sai kaga bai ga kiman nashi ba yanzu wai annabi tunda a cikinsu yake aka haife shi ana mishi wahayi kai to sun rena shi kuma kaga wannan ɗabi'an har a cikin mu yau yana yawo wai sai ka ji wani malami a garin su baya daraja wai sai ya je garin mutane to shi annabi ya yi daraja cikin sahabbai wai ba zai daraja ba tunda a garin su yake wani shi bako amma wanda nashi ne ah, a to arena to mutumin da yake da wannan ɗabi'a to ba zai taba yin ilimi ba ba zai taba yin ilimi ba ka taba ga mutumin da ya ilimi a ilimin shi ya maka duk ilimin da ya a malaman waje bai taba karatu a gaban malamin garinsu ba a sai dai in yana shekara biyu aka dauke shi a garinsu ya je girma a wani gari amma kai tun da ka taso kai a garinku ba kai yi karatu a wurin malamin kowa ba duk ba su iya ba to kaga irin wannan zai rika jira sai ran da ya tafiya ran da ya tafiya ba ba zai je gaban malamai kasuwa ya jaji wa'azin su shi kenan shi ya zama malami a sauraron wa'azi da lakta to wani ba zai taba yin karatu ba amma ilimi yana faruwa ne wanda ya fi ka kai a gaban shi ka ga matarka in ta ka ilimi buɗe littafin ta baka ne kawai haka sai ibn musayyab yi. matar shi da ta rasu kwana biyu bai zo darasi ba kwana ɗaya duk ya zo karatu ma ita kai ka sir jiya baka zo darasi ba shekaran jiya ma ka sai yau lafiya ta kara maka lai mata ta ce ta rasu Ita Allah sarki to Allah bukanta ba su ji ba bai ɗaura malam ka zo ba to na yi fushi da zuwa karatu hmm, ka san yanzu an yi rasu har lissafi ya ce wani bai zama ajiya ba ta ta ga kwana ta ana daura fuska hmm, ai bai zama ba ka san abin ya zama abin nan shi yasa mata su ma suka mai da abin kasa in an mata rasuwa kin kai langan kunu to ita ma sai an kai mata langan kunu na ba da labarin a yi kwanaki ko a biyu aka yi haka wani matar ce ta rasu fa mata suna shiga su yi gaisuwa su yi kaza su shiga su yi gaisuwa sai ji mata suna fita ɗayan tana ta hmm, ina binta langan kunu fa ta rasu ɗayan ta ce haba ta ce wallahi da mahaifiyarta ta rasu na kai mata langan kunu ba ta biya ni biyan zata tara, yanzu yana bin bashin gangan kuɗi mijin da fa mijin ya je ne ya sayo komai aka yi langan kunu aka cika da tafi tafi sai ta kai bi gidan da ta shiga ya je ba ba ya kwasa sai mijin ya ce ta akwai wata mata gidan ya ce eh, iyali na ne sai ta ce ta ke ta kika bi mata ta langan kunu ga langan kunu ban ga eh, bayanin da kika yi tsazo ta mutu ai yanzu haƙƙi na ne biya mata bashi ina so ta samu kwanciyan kabari mai kyau da haka na biya masa a ka san saurara a langan ma ku dauka kabin kabin rayuwa sai a hankali don haka mutane su daina daukan abu a matsayin wannan kasar ya ce akira makalla mata ta ce ta rufe to to Allah dukanta Allah ya kaza ku an san to amma ka yi aure ai

babu ana ruwan sama ana irgawa a zauna shiru mm. in an zo a yi addu'a a tafi yace wannan makaruhi ne fa in ya haɗu da gulma sunan shi taron gulma to yau yaya a kai yanzu a hanyar kai gawa kabari ana gulma balle a dawo ana binne gawa ne yana can yana hiran shi yana waya yana kaza abin nan an dawo haka matan fas kuna fita da gawar ne suke ta kukan munafurci ku je ku da ga gidan wanda ta fi kowa kukan kuna dawa ita za ta fito ta ce to za mu yi abincin rana ba magi a ce ba ta ce ba zai isa ba ta yi tare ido da kuma ta fi kowa kukan mutuwa zaman ƙarya ne kawai don haka malam baka talaba kallato dirhami biyu ne fa kawai da niwa zai ban mata bai ta karan kalla sai karan jiya jiya ta rasu ba sai ce to wannan baka yata kana sai ta karan kalla wa zai ki ka san yanzu aka ce ga mata zai ta sai da ta yi kwante gani yanzu ai shi kan wahalar da shi shi a su ganewa <laughs> ga yi karatun ku daban to sai ta in na ba kana sai ta akramaka kalla da gudu sai ta ka dirhami biyu ya ce gashi ya ce na baka ita na karɓa tare suka ce mun shaida siga dama fa ba a yi a dukunkune a yi kowa ya ji haka ake sigan aure ba a rufawa an ba ka wasu za a ce haka shaidan aure to me kaji kurun ai wani magana ku sai ka jan sayarwa na kulla aure tsakanin wance da wance a kai baka ce ka ba gobe in rigima ya kaure tsakanin su aka kira ka kotu ka ce da ka ce na ji malam madu yana sanarwa an kulla amma ni wallahi ban ji shaida ba eh wa ma shahinna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin ba inda inda na'ura ba shi alwalin yi magana wakili karba kowa ya ji shi ne ka zama shaida amma kai ne ka shaida amma ba ka raizo ka shaida komai ba kawai ka ji dai sanarwa kai to <laughs> aure sai a hankali shi ma shiga kwana don haka ya ce kawo ya kawo ya ce to shi ke nan. sakan dare sai jan kwankwasa wake magana ce sa'idu yana ta sai ce ga amaryanka na kawo ramakalla da zafi zafi na ɗauka fa a gun to in kwana maka da matarka a gidana mai zan gaya wa Allah ai sai Allah kama da laifi kana da mata na rike ta ta kwana a gida ka kwana goro hmm. in kana da bukatanta taimaka girki ko ka neme ta haƙƙin a kaina me zan iya gaya wa Allah ya eh, iyaye a ji wannan saƙon da kyau hmm. yarka ta yi yaji sai ka ce zauna sai ran da ya zo hmm. in yau sai ka ce ba zan saurare ka ba sai ka zo da ubanka <laughs> sai kaga an yi wata uku tana gida ita ma ta gaji matsiyaciya za ta zo ta ja ta gudu matan wani ka ajiye za ka kai uba za ka zan standard aka za ka gyara aure mata zo su san gyara ba kai namiji ya sa aka ce maka arrijal qawwamuna 'ala nisa mata kai dai ka bar su kawai a dai sha'ani to wani ya ce sai gari yawa ga ka goro ne yawwa ka san dama ya je ɗakin shi ɗaya to ana tawazin yana ɗauke cewa to sai gari ya waye abu albani yau yana jin daɗi to don haka ya kai mishi matar shi kaga a dirhami biyu aka bashi mata to wace gari sai ya ɗau littafi amarya tana haɓa ango yau za ka yi auren za ka fita muna jin daɗin soyayya ita zan je da rafi ai duk matan da ka aura za ta hana ka zuwa sallan jam'i za ta hana ka juma'a za ta hana ka zuwa darasi ko tafsiri dan ana amarci to ai shedani ya ka aura in sai dina umar ya zo juma'a duk ƴaƴan shi fa suna da matansu da iyalansu ran juma'a sai ya duba kowa ka fito ko kuwa sai bai ga dan shi abdullahi dan umar ba abdullahi dan umar fa bai gan shi ba sai zai gida sai sallama sai to kai baka zo juma'a ba Yace ah, ba ka da lafiya ne ba ka san yace ban gane ka san ba amar yadda na aura satin nan din ba ba mu kaɗai ne a gidan to in fita wata na tsoro da rana za je je juma kina tsoro to shi ne to in bar ta ita kaɗai ga tsoro sai to ka sake ta ka sake ta sai baba in sake ta ka sake ta shedan ya ka aurar har za ta ma hudu ba tana tsoro ka bar juma'a dan kita ka sake ta sai ja gudu sai gurin annabi babana wai in saki matata ya ka kara annabi ya ce sake ta annabi ya ce dan me ba ya san waye kuma ya ce sake ta eh kawai zai sake ta shi ka tambaya al Muhammad. yanzu ma idan uba ya ce wa ɗanshi saki matar shi zai saka tunda Umar da ya ce saka annabi ya ce ka saka sai Imam Ahmad ya ce baban karin Sayyidina Umar ne annabi da ya san Umar ba zai ce ka sake ta dan wani abu sai dan an taba addini amma mu galibi yawan mu ba ce wa dan shi saka me ya faru yawa ba ta shiri akwai rigima sarka tare na wani ishin su ne ta can amma ba zuwa sallan jam'i na ruwan shi ba ka da haito lakun dini kuma wani yajin kafanin shi daban nina da nina ruwa ba ta sa mishi girki ko kuma wata ɗaya biyu saya mata shadda ta, to ai ta saye ɗan ta saye shi ka sake ta farin kafa ne da ita tun da ka zo kasuwanka ya fara yin baya to kaga wannan ina zaka zama sai na Umar dan an ce ka saka imam zai ce eh saka ai kaga sai imam ya tantance ka dan haka ya tace mishi za ka je karatu wurin wa sai ce wurin malam sa'idu ɗan musayi sai ta ce a buɗo ne tattafan sai ya buɗe ta ce ba wannan min sauƙi, buɗo wa baka ta buɗe sai fara koya mata za ka yi zama ka ta koya maka? <laughs> Mala Abdullahi ya ce sosai ma. san yanzu mata sun fi zuwa islamiyya a kan maza amma ban san nadan tobo ba na san nadan tobo maza sun fi yanzu a garin nan mata suna da islamiyya guda ɗaya da yawa na maza guda nawa karanto na asiri su ji a ka amma wannan kan a yi zama kan wai wai wai ta abu ya aiki shi ne wani da ya je ya tura matan islamiyya ta dawo sai ta ce eh, cewa mai gida a tuna mun wannan wurin a ce shi ma ɗan uwan ɗayan ne wannan wurin cikin ba wani ba bai iya wannan wannan abu da digon wannan din yanzu ke baki sani dama ke yanzu duk kudin watan ashe a banza nake biya na sa kiki yi karatu ina ta biya dama a banza dan wannan wurin har yau to zan cire ki a islamiyya kudi na ba zai tafi a banza ba to wallahi kafin in je aiki in dawo wallahi in baki tuna karatun nan ba to kin bar islamiya shine yana fita sai je kasuwa da wurin mai littafi ya sai baka dadiya ya ce wani mai alifin haka haka bashi sai je masallaci ya ce a bara mishi alifin ana dama wudin jimin ne dama ta nuna ana zuwa jimin ya ce mm, malam nan in ya isa mai mai ana zuwa ce na ƙarshen ma me kace ya ce jimu jimu da ya zauna sai ya ajiye da ya ce fi sabilillah wa masallaci yana zuwa gida da yamma ke kin tuna karatu ne kita wallahi ban tuna ma in ga wurin da ta nuna ya ba wannan jimin daga yau wallahi kika sake zuwa mu da karatu ba ki iya ba to na ranta ranar kin bar Isra'iliya. shi yanzu drama yanzu ba ka ta sake zuwa kenan kai maza ya yi sauka masha Allah maza Allah saka da alheri sai an koma makaranta ba to yake cewa wai mutane suna mamaki dan an aiko annabi mutum ne a cikinsu da cewa an anzirin nasa ka yi wa mutane gargadi mai gargadi abubuwan da duk zai kai su ta kai musu wa'azi a kai shirka ba kyau cin kuɗin ruwa riba kenan ba kyau sata ba kyau caca ba kyau duk abubuwan da zai kai su ta ka ja kunnen su shine an anzirin nasa ka ja kunnen mutane ka gargade su wa bashirin lazina amanu ka albishir ga waɗanda suka yi imani me albishir anan abubuwan da zai rika kai su aljanna ka rika gaya musu suna jin daɗi kana musu albishir kar wa'azi ya zo kullun tsauri in ka yi kaza wuta in ka kaza a gobe kuma an zo wanda ya kiyamun laili ya kwana yana kiyamun laili dan kiyama ga kofofin aljanna matan aljanna za su zo suna mishi fifita ana ta sai ka ji mutum ya kamu da shaukin kai yau zan yi kiyamun laili ka ce ai ga sallan tarawihi duk wanda aka idar da isha da shi a jam'i aka tsayi da tarawihi yana bayan liman shine bai ta har aka kai ta fa'ida da wutare kaf za a ba ladan tun da aka yi isha bai huta ba yana ta kiyamun laili har aka kira asuba kaga wannan albishir kenan mai mutane su zage mutane su zage to annabi yana cewa bashiru wala tunasiru ku rika yin albishir kar ku rika kore mutane yake cewa a yi wa waɗanda suka yi imani albishir an lahun ƙadama su dikin cewa suna da magabata na gaskiya su dikin wato suna da magabata na gaskiya kar a zo ana kiranta ka yi imani ka ce an zo maka da sabon addini in ka bi akwai irin waɗanda suka yi addinin kafin kai su ne a salafus salih an zo an ce ku bi musulunci ku bi sunna in mu ba ma son sabon addini mu faga yadda muka tarar da iyaye da kakanni suna yi a'a wannan fada aka maka annabi fa ya girmi kakan annabi yana yi sayyidina Umar Abubakar sayyidina Umar Usman Ali kaza kaza sun girmi duk iyayenmu da kakanninmu to su ma sun yi kenan ne kadama sirikin kai ma kana da magabata na gaskiya kafin mu yi sun yi ashe wannan addini shine daushe ba sabo aka kawo ba da haka ana maka albishir kaga tafarkin nan da kake kai na bin Allah da manzon Allah to annabawa da mutsizanni da sahabbai irin addinin suka yi to in kayi kai da su kun zama ɗaya yanzu baka yi zamani ɗaya da su sai na bakar da umar ba ka fata ran kiyama ku kasance tare illanta in illam takunu mithlahum kowa in yana jin tarihin waɗancan zai ce ina ma da yana cikin su da ka more to da ba da bai kasance muna cikin su ba fa mu kwaikwayi halayyan su idan muka kwaikwayi halayyan su ranar kiyama mai za a yi sai mu kasance za mu gan sai mu ce ai mu muka kwaikwaye ku kaga alhamdulillah an haɗe da haka yake cewa inda rabbihim suna da magabata na gaskiya a wurin ubangijinsu qalal kafiruna to ji kafiran makka sai suka ce inna hada lalle wannan mutumin muhammadun ko la sahirun wallahi boka ne matsafi ne mubinun mabayyanin boka ma babban matsafi ne eh a matsafin ma babba ne wai wannan tsafi ne in ba kare na mana hankali ba kana zo ka ce mala'ika jibril yana maka magana ka zo ka ce mana wai ka je sama ka dawo mala'ika ya dauke ka fuffuke ne da kai suka ce wannan babban boka ne bimamu dan sa'laba yana can kauyen su boka ne da labarin annabi ya je mata yace wancan bokan ko aka ce ni zan warkar da shi ba dai kun ce boka suka ce sosai yace ni zan warkan muku da shi suka ce dama duk lardin nan ba babban boka sai kai sai kamo hanya yana jira makka ana yi eh, jimamu ya zo muhammadu zai warke yana zuwa ja ya jimamu duk inda ya yau zai warke ku kwantar da hankalinku wannan zai je gwa zai ce na fasa za mu ji babban sakamako jimamu yana zuwa akan dokin ya shiga har cikin masallacin annabi annabi yana zaune da sabon sai zo har cike zai fakin ya zo ya tsaya gaban annabi ya ce kai cikin kuwa ya muhammad suka ce gashi na yace kai ne muhammad ya ce eh ya to na ji ka zo da wani da'awa dan karanta min irin sakon ka tukuna in gane wani irin hauka da tsafi da bokanci ka zo da shi warkar da kai sai annabi kawai fara mishi hukubatul haja inna alhamdulillah in an gama a zo jawabi annabi da ya je karshe za a yi amma ba ya ce a id alayya maƙalatika maimaito mun karatun dai aka maimaita ce mm. dan maimaito ya maimaito ya kai wannan maganan gaskiya ne ya ce shigar da ni addini kawai sai aka ba shi kalmar shahada ya ce karka wahala Ka ga garinmu in na je tun ni zan shigar maka da su musulunci sai ya fita yana tafiya dimam muna godiya ya ce ni dai nake godiya suka ce ya warke ya ce na warke ba mu gane ba ya ce ina ni ne mahaukaci ai zaman lafiya ku bi shi duk wanda bai bi shi ba mahaukaci ne ya je ɗebo ɗan ƙauyen su duka ya zo da tace annabi ka ba su ma daga bakin ka su su gane ni mahaukaci ne yanzu na musulunta kaga da sun ce goka ne amma sun gane ashe ga inda gaskiya yake amma za a mishi shari ne kawai don kar a bi gaskiya to za mu tsaya a nan nake ga sai mu zo mu tashi aya na uku dan lokacin ya dan eh, abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka tambayoyin za mu bar su yanzu ku za mu bar su gobe kawai gobe mun zo za mu amsa su